Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dagi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ƙarashin mu da Dr. Marzuk Abubakar Ungogo, likitan dabbobi kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Idan masu sauraro ba su manta ba, makon da ya gabata mun tsaya inda na yi mishi tambaya akan yadda ake saurin yanka dabba idan ba ta da lafiya. ga yadda ya amsa mana. Da farko dai akwai bukatar mutane su san cewa sama da kaso saba'in cikin ɗari na wasu nau'in cututtuka wanda ƙwayoyin cututtuka ne ke sa su. Mutane da dabbobi sun yi masharaka a tsakaninsu. Hmm. Akwai cututtuka da dama wanda mutum zai iya sa wa dabba. Hmm. Sannan kuma dabba za ta iya sa wa mutum. kuma ana iya suna yaduwa ne ta fannin ko dai kai eh, mu'amala da su na ka taba su idan suna da wannan cutar ko kuma ka ci naman su ko ka sha madarar su haka hmm. wannan cututtukan suna da yawa sun hada tun daga kan tarin fuka akwai wanda ake kira anthrax haka dai suna nan da dama har wannan cutar da muke wannan cutar ta wadda kwanan nan aka samu ibtila'in ta ebola mm, mm. duka akwai nau'i ne na cututtuka wanda ko dai dabbobin gida ko kuma na waje za su iya yaɗa wa mutum shi ma mutum zai iya yaɗa wa dabba Ko mm. mutane abin da za su lura shine baka san kai a matsayin ka na wanda ba likitan dabba ba ko kuma ba ma'aikacin lafiya ba baka san me matsalar dabba ba kuma baka san wata kalar cuta kake fama da ita ba ya an ita wannan cutar za ta iya za ta iya shafar ka ko ba za ta iya shafar ka ba. Hmm. To akwai abin da ya fi dace ya fi cancanta ka yi shine ga kira likita ya duba maka ya gani cewa ya za a yi wannan za a iya yanka ta ne ko ba za a yanka ta ba. Hmm. Za ki ga idan kika je abbatuwa za ki ga akwai ka kenan ko? Hmm. Za ki ga akwai dabbobin ma da idan an yanka kafin a yanka su sai kwararri ya duba. Idan aka yanka din ba shi kansa naman sai an kanne shi. an duba shi an bincike shi an tabbatar cewa wannan za a iya ci ko ba za a iya ci ba mm. kai da a gida <laughs> aka zo aka abin da eh, ka ga dabba ka ba shi da lafiya aka ce kawo ka kawo ka aka zo aka kawo ka aka yanka mm. ba a yi wannan binciken ba aka zo aka wanke aka saka a tukunya aikin ga akwai matsala gaskiya kuma akwai wasu wani kuskure da muke yi muke wai tunanin cewa eh, kowace cuta idan har an dafa nama to za a abin nan za a samu sauki to eh, matakin tafasan ruwa dai kin ga a iya cewa mataki na ɗari da ake cewa ko hundred degrees centigrade mm. a mm. wannan matakin akwai ƙwayoyin cututtuka da dama wanda ba za su mutu ba mm. haka akwai dudan haka za ki ko an dafa fiye da wannan ma matakin zafin za ki ga akwai ƙwayoyin cututtukan da ko me za a yi musu ba za su mutu ba akwai wanda ba zafin suke da mm. sauransu da sauransu mm. abubuwan da suke bukata a wajen za su mm. ga hankalinsu a kwance yaran su za su makaranta sannan su kan sai su samun ci gaba sannan ita ƙasa kanta za ki ga za mu iya za mu iya kula da cututtuka fiye da yadda nake saboda za ki ga yanzu yanzu an samu cuta a kano sai ki ga gobe gobe ta shiga katsina mm. jibi jibi ta shiga nijar mm. wataƙila daga mata da ko zuwa kanko kamaru za ki ga an shigo mana da wata cuta mm. duka wannan yawon da dabbobi suke yi ba tare da ka'ida ba ko ba tare da kula ba za ki ga duk waɗannan matsaloli da suke shafar mu sannan kuma suke shafar ilimin yaran mu haka To mun gode kwarai dakta daga ƙarshe wani wata shawara zaka ba matasa na ba wadda ba su da sha'awar karatun likitan dabbobi su koma mishi saboda kamar yadda ka ce da kwai karancin shi kuma yanzu ana ganin amfanin kiwo ana yin shi wata shawara zaka ba matasa kan aikin likitan dabbobi. Eh, tabbas harkar likitancin dabbobi harka ce da akwai damammaki da dama wanda in cikin tambayi dama matashi zai ce yana son kuɗi. Shi kansa kuɗin zai iya samu ta nan mm. yadda harkoki da dama wanda yake ganin kudin a can mm. sannan kuma idan suna yake nema zai samu sunan da mm. abin da mutum yake nema a cikin harkar likitancin dabbobi zai iya samu a matsayin shi na matashi sannan kuma a halin yanzu ma za ki ga kasar nan da take kokarin bunƙasa tattalin arzikinta ta wasu fannoni na noma da kiwo za ki ga a fiye da kowane lokaci su likitocin dabbobi da malaman gona a wanda suka karanci harkar ilimin gona za ki ga damammaki suna buɗe musu fiye da wasu harkoki da dama. Mm. ya kasance dai matashi dama akwai bukatar ya dinga kallon ina take ci shiga harka mm. sannan kuma to ya sani cewa wannan ɗin tana ci sannan kuma sai da wasu sana'o'i da za su iya turke a waje ɗaya. ita sana'ar likitancin dabbobi tana da abin da ake kira variety wa kana kala wanda za ka yi cikin nishaɗi hmm. kuma in ka gaji da wannan ka yi wannan za ki ga eh, ka shi ka zo asibiti yau yi ka kalli kare ka duba kare hmm. an jima kaɗan kuma kana kan kana duba masu da ka hmm. gama kuma watakila gobe an kawo maka shanuwa watakila kana eh, eh, ka tafi ka yi rakuni sauransu To madalla Dr. Marzuk wannan ya kawo mu ƙarshen tattaunawar mu da shi da fatan masu sauraro sun ƙaru da wannan tattaunawar sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a sha ruwa lafiya.